الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين Rabbi sharahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'adu, assalamu alaikum ya jama'atal muslimin dadin godiya ga tabaraka wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa don ci gaba da ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya allati qalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahlal jahiliya muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala daɗin godiya a kan wannan tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa insha Allahu yau muna sha shida ga watan biyar shekaru na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara za mu tashi kan matsala ta asaniya ta ashara ba a wato matsala ta ɗari ɗaya da goma sha biyu tafdiluhumul kufur alal iman mutanen jahiliya sukan fifita kafurci akan imani tafdilu dinil mushrikina alal muslimina sai su fifita addinin shirka na mushrikai akan addinin musulunci da musulmai ke yi sai ka ji sun ce ai gara wannan addinin ma da musulunci ko su ce gara ma waɗannan mushirikan da musulmai wannan tsohuwar aƙida ce da yahudu suka gadarwa duniya su suka fara cewa mushirikan makka na wannan lokaci sun fi musulmai da suka ƙaura suka koma madina kuma addinin su ya fi nasu. Kaga duk mutumin da kaji ya ce maka yanzu gara mushiriki da musulmi ya yi gado. Allah ya kare mu. Asharhu, kama hasala min al-Yahud mimma jaa dhikruhu fil mas'alati as-sabiqah. Kamar yanda ya faru da Yahudawa daga abin da ya gabata an batonsa cikin matsalar da ta wuce. Wa haza ya tanawalu kullu man faddala dinar kufr. Don haka bai tsaya a kan Yahudu kawai ba, wannan yana iya wato baduwa ga duk mutumin da ya fifita kafurci ko kafiri akan addinin musulunci ko musulmi Ya yatanawalu kullu man faddala dinal kufri ala dinil na. ya shafi duk mutumin da ya fifita addinin kafurai akan addinin musulmai ba wai sai yahudawa ba ausawa huma ko kuma ya daidaita su ya ce ai addinai ne duka daidai ne ai ai da wannan addinin da wancan duk wanda mutum yake ai duka addinin Allah ne e addinan nan dai guda biyu da muke da su ka daidaita su ko to ka hada kanka da wayancan yan jahiliya wa zalika allazina yuhawiluna yuhawiluna taqriba bainal adayani Haka hakanan waɗanda suke ƙoƙarin haɗa kai a mai da addinan nan guda uku guruf. a haɗu a riƙa shawarwari domin duka abu ɗaya ne al-yahudiyya والنصرانية والإسلام ويسوني الديني ودندسكي أي دنجين ne, masu yin su ba kuma ya kamata su zamanto dangin juna waya kuluna kulluha adyanun samawiyya suna cewa duka ai addini ne samawi addini ne duka da Allah ya saukar a yahudu ba da attaura suke aiki ba nasara ba da linjila suke aiki ba musulmai fa ba da ƙur'ani suke aiki ba duk ba littattafan Allah ba ne to kuma menene na rikici duk ɗaya ne duk ɗaya ne ga waɗanda suka bi attaura a lokacin ɗaya ne da waɗanda suka bi linjila a wancan lokacin da kuma masu bin ƙur'ani a yanzu amma banda mai cewa ba Yahude ne a yanzu, ya ce maka shi ba nasare ne a yanzu, ka ce mana daidai suke da mai bin musulunci, wannan ka koma jahiliya. Don yanzu ba lokaci ne na linjila ba, ba kuma lokaci ne na attaura ba, kuma ƙarya ne ma ka ce ga linjila yanzu, ko ga attaura. an riga Allah ya sanar da mu an gurɓata waɗannan littattafan sun caccanja su sun lalata su ballantana kuma har ka ce mana daga Allah suke. Ko shakka babu na daɗin na asalin daga Allah suke, kuma ko da suna nan ba a gurɓata su baka ce su za ka bi a yanzu, to ka kafirta. matukar ba imani kawai kai da su ba imani aka ce kai da su amma ba ka bi su ka bar ƙur'ani ba matukar ba ka bi ƙur'ani ba kai kafiri ne an gane wannan amma wajibinka ne ka yi imani da attaura ka kuma yi imani da linjila kuma mai bin attaura a wancan lokacin sunansa musulmi ba ba yahude ba mai bin linjila ma a wancan lokacin sunansa musulmi ba kirista ba. To kaga yanzu duka sunayensu ma ya canja. Allah ya kare mu. Tun daga wancan lokaci kuma Yahudu suka canja wa kansu, suka ce kunu hudan au nasara. To addinin musulunci ko ba haka abin nan a littattafansu kuma ba haka suka ce su zama ba. kowanne idan ka ɗauko za ka tarar inda yake musulmi ne kowanne to amma su ba sa amfani da wannan suna na musulunci a yanzu kuma ka zo ka ce duka addinai ne na Allah wannan kayi wa addinin Allah ƙarya Allah ya riga ya yanke hukuncin cewa ba wani addini da za a kira shi na Allah in ba musulunci ba. Inna dina inda Allahi Al'Islam. islam Yajibu ta'aki suna ce, ai dukkansu, kulluha adiyanun samawiyatun yajibu ta'aki, bai na ha. dukkansu addinai ne na Allah daga sama suke. kuma wajibi ne a yi uwantaka, a haɗa uwantaka da juna. Wata aunu fi ma hun kuma su taimaka wa juna a tsakaninsu. Shi yasa sai kaga an haɗu, an yi gurub, ga masu kuros a wuya, ga masu carbi a wuya. Ewai eh, eh, an haɗa kai ana shawarwarin zaman lafiya da shauransu. Wannan an saba wa ƙa'idar musulunci ko shakka babu. In za su je su yi nasu su yi, kai musulmi kai lakum dinukum waliyaddini. Haka Ƙur'ani ya gaya wa musulmi. Ka ce musu, a'a, ba za mu yi ba za mu ainihin haɗin kai a addini ba mu haɗa kai dai mu zauna lafiya zaman sulhu wannan shari'ar mu ta yarda mu yi zaman sulhu amma ba mu yi zaman haɗin kai a addini ba a'a lakum dinuku waliyaddi ku yi addini ku daban in yi nawa daban in matsala ta addini ce ku yi naku can in kuma zama na addini za a yi mu musulmai mu yi zaman mu mu kaɗai mu tattauna addinin mu kuma ku zauna can ku tattauna na ku? don ba dangantaka tsakaninmu da ku a gefen addini wannan shi ne abin da ƙura'ani ya ce a gaya musu matsala ta 113 al-matsalatu salisatu ashara ko ba da ilmiya خلط الحق بالباطل ليقبل الباطل dukkansu suna dangantaka da juna matsalolin yace cuɗanya gaskiya da ƙarya don ƙaryar ta karɓu ka san ƙaryar in aka zo da ita gayanta ba mai karɓa to sai su cuɗanya ta da gaskiya ta ah, wallahi suna kokari har kaza fa suke yi yawwa to dalilin wannan har kaza din sai waccan ƙaryar ta samu shiga wannan haka yan jahiliya suke farfaganda su da haka suke yada siyasar rayuwar duniyarsu, su sai su dauko gaskiya sai su antaya a fastar su sai kuma su ɗauko ƙarya sai su goya a baya gaskiyar tana gaba ƙarya na biye saboda mai saboda ƙaryar ta samu ƙofar shiga in aka buɗe wa wannan gaskiyar ƙofa sai su an tayo su shigo muku tare da ƙarairayi amma idan da ƙaryar ce zalla ta taho ba za ku buɗe ƙofa ba daga kulle ga kun ga ƙarairayi ne ga sunan tawaga guda sai ku daɗa sa sakata to amma in ka lego sai ka ga gaskiya cato ku buɗe ku buɗe tana shigowa sai kaga ashe magoya bayan tarin na baya din duk karairayi ne kenan kuma an shigo qaldul haqqi bil batili li yaqbala al batila a lubsul haqq bil batil chudanya gaskiya da ƙarya asharhu min adatil kuffari wa ahli al jahiliyyati min al yahudi wan nasara wa ghayrihim ya ce yana daga al'adar kafirai da mutanen jahiliya, Yahudawa, Nasara, sauran mushirikan duniya. Menene al'adarsu? Lubsul haqqi bil sai su cuɗanya ƙarya da gaskiya ko gaskiya da ƙarya. Abin da ake nufi da allubsu huwal khaldu shine cudanyawa fahum yakhliduna al-haqqa wal batil sukan hada ƙarya da gaskiya ko gaskiya da ƙarya min ajali an yarud al-batil don ƙaryar ta sayu ta tallatu domin idan ka zo ƙaryar ce kawai kake tallaba mai saye ko? To, amma idan ka ɗora gaskiya a sama, sai a ce, "A ah, wannan mai kyau ne nawa?" Sai ka ga an sayar. A? Ko mai nama gashin yake ɗorawa a sama? Eh? In ya yi zo he sa wajen kitse kitsen da da tsoka tsoka a ƙasa he kawo kashi kayau ya ɗora a sama? Mm, ya rika yawo? Me a sama? mai kyan in ka zo ka ba shi da ya ka ɗari biyu ne ka ga ya rasa inda zai yanka sai ya zaro maka abinda inda shi ya kasa yana yawo wuni zai ba wanda zai siya to amma dalilin wannan tsoka-tsokan sai ya sai dama in ya je ya samu 'yar abin nan rugar akuya hmm. dama yana da wutsiyar rago bindin sa, ƙato da bai gama saida shi ba sai ya zo ya makala a kan tire ko? sai ya ɗora wannan gurɓataccen naman wannan mai kyan na rago a gefe ga wutsiyar rago kana kallo sai ka ce kai mai balan guzo kana bashi shi ɗarinka uku sai ya yanko ma wancan onyaman eh sai ya ɗora ma a takarda masu wayon yanzu sai su haɗa ma da albasa da kabeji <laughs> tim kaga wannan sun yi hikima don wannan tin shi kaɗai ba za a tsaya ba to haka waɗannan ƴan damfaran addini ma suke yi sai su kawo ƙarya guda sai su haɗa cikin abin nan gaskiya guda sai su haɗa cikin ƙarairayi don ƙaryar ta sayu min ajali an yarujul babil don su sai da gaskiyarsu wato ƙaryarsu don ƙaryarsu ta tallatu li'annahu domin yadda al'amarin yake laukan al wahdahu da a ce ƙaryar ce ita kaɗai ta zo ma ku ahadu ba mai karɓa inda ƙaryar kawai aka zo ba mai yadda lakin izalubisa ko izalubisa bil idan aka cuɗanya ta da gaskiya fa'innal agrar ruɗaɗɗu al mu'minina daga cikin muminai wa qasirin nazar da masu taƙaitaccen hangen nesa ya ƙabilu na sai su karɓa amma fa wannan ma sai wanda yake saurin ruɗuwa ne zai karɓi irin wannan ɗin ma da wanda yake da taƙaitaccen nazari a addininsa shi ne za a haɗa masa bidi'a sai a ce masa gashi nan duka sunna ce in aka samu sunna ɗaya sai a haɗa a ce masa to ai salatin annabi ne ko koko wannan kuma ba istighfari bane wannan fa ba la ilaha illallah bane eh ka gani lala salatin manzon Allah istighfari ba kyau akwai kyau to a kwana a tashi sai ka zama magadi marayi yi ƙwarai e. kuwa sai a zuwa ce ma annabi ake ana nuna maka soyayyar annabi ne son annabi son annabi son annabi inda an zo an ce maka ƙin annabi da za ka bi to da haka sai a ɗora ka akan bidiya bidiya kuma ƙin annabi ne idan da an zo an ce muku jama'a ga bidiya ga bidiya ba mai karba to amma aka ce maka ga addini kuma ga son annabi yabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kaga an karba a baka falalar soyayyar annabi da matsayin da zaka samu matsawar kai mai son sani sai ka karbi abun ashe a hankali a hankali cusa maka kinsa za a yi don me don bidi'a ce bidi'a kuma ƙinsa ne abun da ya ce baya so shine za a baka kamar wata rana ka rinka sai a kawo maka nasan sai ka ce ba za ka yi ba kaga shi kenan ka rabu da annabin kenan kuma a bakinka ana kana cewa shi kake so domin idan da kanal batila wahdahu ma qabilahu ahadun inda wannan ƙaryar ita kaɗai ta zo ba mai karɓarta lakin idza labisa bil idan aka haɗa da gaskiya fa innal agrar rudaddu wanda za a iya rudarsu da wuri wanda ba su da zurfin ilimi min al mu'minina cikin masu imani don mutumin da kaga duk ana ba irin wannan shi idan jahili ne da kyakkyawan niyya zai karba saboda imaninsa da Allah da yardansa da manzon Allah da kuma kwaɗayinsa da rahama da kuma son ainihin samun falala sai a bashi kawai sai ya karɓa saboda me yana da saurin ruduwa don bai da ilimi wa qasiriyin nazar kuma yana da takaitaccen nazari ko da ya je ya zauna a gida ma ba wani nazari da zai iya yi bai da hangen nesa a cikin addini yaqbilunahu irin su sai kaga sun karba amma ko su din idan da da farin farko din a sa aka zo musu da shi kawai kai tsaye ba za su karba ba waya na haza fihi haqqun daga mutum an zo an gaya masa to ai kaza ne da kaza da kaza da kaza ga su sai ce haza fihi haqqun lalle ko abun akwai gaskiya ciki wa na kullahu sai su karbi abun duka akwai ƙarya a ciki kuma ka karɓa duka ka ce akwai gaskiya a ciki kenan a cikin ne a cikin ƙarairayi to sai kuma ya karbe shi duka ko da dai ba kyau ai akwai gaskiya a ciki ko to tun da akwai gaskiya a ciki ko don gaskiyar ai ai? ya ƙabilu na hukullahu sai su karɓa kuma duka su riƙa yi amma lau annahum qabilul haqqa amma ida ina ma da gaskiyar kawai suka tace suka karɓa minhu daga cikin wannan dunkule da aka kawo musu sai suka ware gaskiyar kadai faqat ita kadai wa raddul batil suka maida musu ƙaryar suka ce wannan kan mun yarda haka ne ga hadisi wannan mun yarda haka ne ga aya tabbas wannan haka yake a musulunci amma wannan fa bidiya ne ba masu to wannan din fa ba za ku karba wannan shirkar ba mai da haka suka yi kai da abu yayi kyau to kuma mutum in ba Allah ya taimake shi ba ina zai gane irin wa'annan in ba yana karatu ba malam yace ina ma da da aka kawo musu sun ware sun karbi gaskiyar kadai sun mai da ƙaryar kana hasanan kai da hakan ya fi kyau walakin idza qabiluhu kullahu amma idan suka karba duka fa hadha huwal eh fa huwal eh, fa hadha huwal wannan shine kuskure kuskure kuma babba falwajibu abinda an wajibi ala ahalin nazari akan masu hange wa ahlil uquli masu hankali as-salima kubutaccen hankali annahum la yaqbiluna al-ashiya'a su ya kamata da kasu rika karɓar abubuwa ala awahiniha a yanda suka zo musu a gurɓace, bal yumahisuna ha su tace su tukunna wa ha su goda fa yaqbiluna ma kana fiha min haqqin sai su karbi wanda akwai gaskiya din sai su karbi gaskiyar wa yurudduna ma kana fiha min batilin sai su maida musu abinda suka zaman su a cikin sa akwai ƙarya da haka ya kamata to wani ko ya auna ya gane saboda kwaɗayi ko tsoro kawai sai ya ce ya karɓa duka ne shi kenan ai ai akwai gaskiya ciki wal kuffaru kafirai ƙaryar kuruna alhaƙa ai su ma suna ambaton ƙarya ko ba su ambato kafirai su ma suna ambaton gaskiya ai ko shi kenan na yi mutum kafuri ne kwata-kwata a rayuwarsa ba gaskiya ba zai taɓa faɗin gaskiya ba Allah ya suna faɗi to la ragabata fil haq amma ba wai don gaskiyar ba sai su zo su sa ku a gaba suna ta faɗa anna ai cin cin zarafin dan adam cin zarafin bil adama ne ai dan ne ɗan adamu ne wannan ai ba kyau wannan sai ka ji ma kamar sun fi musulunci sanin haƙin ɗan adam akwai abin da suke zo su muku talla su yi muku tausayin ku suke ji suna nuna muku tausayi ashe tausayi ne irin na mai turkan rago eh ka bashi wannan ka sabo masa abinci kana shashafa shi ka masa wanka ka share masa gurin kwana ka ba shi ruwa mai kyau wata rahiya zame ka da wuka kan shi kayan kashi to haka ma'annan 'yan jan cross din suke suna ta yawa suna ba ku kuɗi wai suna son ku ƙarya suke yi wannan akwai abin da suke zo cusa muku wai tausayinku suke yi su ɗan agaji ne na inna laha masu tausayi dabba masu rahamarsu ta shafe ta eh ƙarya suke yi akwai abin da suke talla a ɓoye kalɓohu bil haƙi liyaruju batilahu hmm. sun cuɗanya abun da ƙarya don su tallata gaskiya kai don su tallata ƙaryarsu da hakan kuma suna samun karbuwa hmm. ana ba su wurare suna ta ofisoshi suna ta yada abunsu mutane suna halaka Allah ya kare mu ya ce falkufaru kafiran duniya yanzu kadi ya zukuru na alhaƙa sai ka ji suna faɗin gaskiya a baki lara gaba ta filhaƙi amma ba don kwaɗayin gaskiyar yasa suke faɗin gaskiyar ba wala muhabbatan a lahu ba kuma don son gaskiyar ba wa inna ma ya zukuru lahu min ajali tarwijil batil bih suna faɗin haka ne don su tallata ƙarya da wannan gaskiya sai su rinka faɗin gaskiya a baki don su tallata ƙaryarsu ta karhu walwajibu abin da ke wajibi a tanabbuhu wallahi musulmai su faɗaka lihaz al'amur game da wannan al'amari da kafuran duniya suke yi, ya kamata ka gane kafiri bai son ka bai son addininka, bai son annabinka bai son littafinka bai son alƙiblarka kwata-kwata amma sai rika nuna maka shi fa abun shi kowa ɗaya ne kuma mai tausayinka nema. ƙarya yake ya kamata a tanabbuhu li haza a faɗaka da irin wannan al'amurra wa huwa tamyizul ashiya a rika bambanta abubuwa in sun zo ba wai duk abin da ya zo kawai hamburi hayam a ce to madalla madalla kai mun yi sa'a mun samu kai ma sunan ka ya fito alhamdulillah eh wa adami tasarruqo fi qubuliha a tasri' ne ko hmm. tasarruq da kuma rashin gaggawa fi qubuliha wajen karɓar abun ba daga abu ya zo kawai ka kama ka karɓa ba na, ka tsaya tukunna yi nazari lima ya zaharu fiha min bariqil haqqi wai don kawai yar walƙiyar gaskiya da ka gani a ciki kawai ka karɓa, don yar walƙiya ɗaya da ka gani ta kyalla ciki ta gaskiya kawai shi yi ka ce a ah, to ai baka gama har da abu kaza a ciki ba hmm. kawai shi kenan. libariqil haqq don wannan walkiya ta gaskiya da aka walga a ciki ai mai kiɗan farauta ma yana faɗin gaskiya wani lokacin yi mai kiɗan ɗan farauta shi kansa wani lokaci za ka je yana kaɗaita ubangiji kuma sai ya shirka Allah sauri. To irin waɗannan abubuwa ya kamata mutum ya rika lura da su in ji malam ya ce kafin ka karɓi abu ka tsaya ka nutsu don kawai ka ga walikiyar gaskiya ciki sai ka ce to a shi kenan sai in gaskiya ce zalla ka ganta ko kuma gaskiyar ka gane ta ita ɗin sai ka ware ka ɗauke ta ita ɗin sai ka bar saura hatta tuktabira Watu mahisa ko hmm. hatta tattabira wato mahis har sai ka jarrabi abun ka gwada sannan ka tace kafin ka karba wa yakhuz ma ma fiha min haqqin sai ka a karbi abun da yake ciki na gaskiya wa yurad sai a maida ma fiha min batilin abin da yake ciki na ƙarya sai a maida musu kayansu. Wa haza inna ma Ya alamu hu ahlul ilimi, kuma wannan ba kowa zai gane wannan irin al'amurra ba sai masu ilimi mutumin da bai da ilimi ba zai gane irin haka ba shi kawai abu daga ya zo sigar taimako shi kenan sai maraba da shi abu daga ya zo da ‘yar gaskiya ciki kawai sai a ci kurkuda sai a haɗa masa da ƙarya sai ya karɓa ba sai tsaya ya bincika ba wa ahlul basirati sai wa'anda Allah ya basu basira wa ammal awamu amma ga magarin jama'a wal juhal da wa'anda basu yi karatu ba wa qasiriyin nazar da kuma wanda sun yi karatu amma ba hange a cikin karatun karatun akai amma ba nazari mai zurfi ciki suna da takaitaccen nazari qasiru ko wa ƙasimun nazar masu taƙaita nazari fayan kadi'una su za su ha'intu fi misli hazal umur a irin wa'annan al'amurra in su, sai a ha'ince su sai su ha'intu sai a cikurkuda sai a basu sai su karɓa saboda me ko da da karatun dai ba zurfin nazari balle kuma ga jahilci to irin wannan in ya zo sai kaga kawai ana ta ana wawa su har kana kwafa ma don me ba a sa da kai ba ya ce watan tsale alaihim sai kaga abun ya fintu a gunsu sai kaga su suna ganin kyan abu lakin alwajibu alaihim amma abinda an wajibi a kansu an yasalu ahlal ilimi in irin wannan abu ya zo sai ku shawarci limamanku ku shawarci malamanku ahalul ilimi masana wa'anda suke da zurfi a wajen ilimi su kuma idan aka zo musu dabun sai su koma tukunna su yi nazari su hango abin su gwada shi su gani shin ya dace da ainihin sunna ta manzon Allah ko ko sun yi karo ya dace da ayoyin alkur'ani ko an yi karo to a wannan lokaci sai su ba da fatawa wa shiru ahlan nazari su je su shawarci masu hangen nesa kabla qabla ha kafin su karba hatta yaslimu hatta ko min tamwihi har sai ka ga sun samu kubuta daga wannan waibuwa da irin waɗannan mutane masu cuɗa ƙarya da gaskiya suke yi amma idan ba za ka riƙa bincike ba ka yi nazari ko ka tambayi masana ba ka shawarci masu hangen nesa to sai a haɗa ka cikin waibuwar sai ta daidai ka sai kaga kawai ka ka bi ruwa kai ma ka tafi tare da donye Allah ya kare mu na'am a kitmarul haqqi ba al ilmi ko sai mu tashi wurin tana da yawa nan malamai Allah ya saka musu da alkhairi sun yi kokarin su sun koma ga Allah ya rage namu akara mana ba eh a bisa tuwarta ba bai haka kawai zaka karbe ta a gurbace ba eh wa alaikum assalam wai buwa <laughs> wato waibuwa kamar akwai abin da za a ga wani lokaci wannan itacen me sunan shi E, me sunan shi tumfafiya wani lokacin da daddare ya take yi sai kaga kamar mutum ne ke tawa waibuwa kenan ta ma waibuwa. kana tsammanin mutum ne yake binka in ka tafi ta kaho in ka zuguna ta zuguna in ka tashi ta tashi ko ko buwa kenan amma mutum din ne biyo kan take yi tashin take yi zaman take yi to shine wobuwa wannan din ma abun yana nan a shirmensa amma yi kare gani yana abu walalau walalau kamar gaske shirme ne التمويه تموه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كرمان تعليق وليمة دبائه وبإن شاء الله inda